Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A daidai lokacin da arewa maso yammacin Najeriya ke fama da rashin imanin 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane, sai ga sabbin rahotannin hare-haren 'yan bindiga suna ta kashe bayan Allah da basu ci ba basu gani ba a jihohin Taraba da Filato. Me ke janyo waɗannan kashe-kashe kuma wake da alhakin waɗannan hare-hare? Wannan shine abin da shirin namu na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. DSP Abdullahi Usman shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba, ya kuma bayyana mana halin da jihar ta tsinci kanta. Eh, Mallawan wannan eh, abin da ke faruwa dai abu ne wanda ya shafi kasa baki ɗaya ba ma nan jalin ko jihar Taraba ita kadai ba sai dai da yake abun yanzu nan ya auku to shi ne za mu bayani cikakke akan abun da yi faru talata da kuma eh, wannan ranar da aka kashe wannan dagacin. Na farko shi abun da ya faru talata wuce wani kawai ne can a ke yankin karamar kuma bali aka kai lokacin da eh, al'umma suka shagalta daga shan ruwa aka kai musu hari nan bakin masallaci kuma aka kashe mutum guda aka yi awo gaba wato suna wani kawai baba juli baba juli dai tana can Eh, bangaren yankin karamar kuma bari wadda ke can ciki gaskiya ya nesa sosai ma da eh, hedikwatan ita karama kuma bali. To ka ci abin da faruwa ta rana kuma ita jami'an hukumar yan eh, sanadiyar taraba ba ta yi kasa gwiwa ba nan da nan dai aka fi kafa da haɗin kan jami'an banga da kuma maharba aka cimma wa'annan cikin daji inda suke nan aka kashe mutum aka awo gaba da mutane guda bakwai an shiga dai jeji nan irin yankin ne ana na ana samamin gani in Allah ya so yadda za a kamo su kuma a ciro wannan shi a raye. Sannan abin da ya faru da litinin ta wuce a nan wani gari da ake kira mai samari inda shi hakimin uh, ko dagacin mai samari inda wannan abu ta ritsa da shi. Wato nan ma ana sallan sham ne. lokacin da al'ummar ta suka shiga eh, ta shiga masallaci tana shagar da sallan asham to wayannan mahara suka shigo dai suka shiga bultu kamar sun zo sallah ne shi kadai suka samu ce suka buɗa masa wuta a nan take Allah ya karbi rayuwarsa a da fata Allah ya tukan shi to kaji abun da ya faru a wannan garin wanda shi takacin Karim Sadiyano to hmm. kaji abun da ya faru da takacin mai samari kenan na'am to amma kawai yanzu an iya gane su wane ne suke wannan harin a'a 'yan Boko Haram ne ko masu satar mutane ne ko kuma su wanene ne suke wannan aika-aikan? Eh to, eh, eh, ka wai tsoho ne bata kura ta yi kashin furfura. To kakan hmm. nan za a ce eh, kura ne ta cinye ta. Da yake ana taraddadi ko fargaban zaman yanayin hare-haren da wayannan masu garkuwar da mutane suke kawo. To duk inda aka irin wannan hari ana sa ran kamar su ɗin ne suke kaiwa. duk da an zama gudanar bincika ka bisa za ka je ka samu daga ba suna neman kuɗin fansa wata a baya mun yi sa'an e, kamo su a yayin ba da fansan mun sha nasarar e, e, a tabu da su kuma mu cin musu insha Allah mu kwato shi wata aka zarfa da shi ba tare da biyan diya ba kuma a dawo to haka in ya faru haka kusan ce da yake abu ne wanda zama ruwan dare ga duniya ba ma nan ce tara ba ko kawai ko ina in ya kasance a kayan wannan hari to jama'a dai an raja'a ne akan cewa wa'annan eh, barayin daji ko masu karfa da mutane suke kawo irin wannan hari harin? To amma ko daga wurin ku kuma kuna zargin su din ne kenan ba waɗansu irin hari bane daban lura da cewa a lokacin shan ruwa da kuma lokacin sallah ne. Eh. Kuna zargin cewa kenan ba wasu mutane bane kawai dai masu satan mutane ne. dalilin da na faɗa ma wannan cewa wannan abu ya zama ruwa dare ga duniya shine suna da salo-salo da yake abu ne wanda suke yin cikin munafurci suna da salo-salo da kawo hari yanzu in suka fito da wani salo in muka bibi bincike muka gano cewa lallai su ne kuma a kamo su daga cikin su sai canja wani salon kuma duk lokacin da suka canja mu muna nan muna canja salon eh, bibiyan su da kuma muka yi nasarar kamo su a zo kuma a gurba gaban hukuma to kayi dalilin nake raja'a nake kama cewa mafi yawa irin wannan harare suke kawo. To yanzu kenan rundunar 'yan sanda jihar Taraba kun riga kun haɗa kai da 'yan banga da 'yan farauta kenan wurin dakile irin waɗannan hare-hare. Kwarai, dalilai yin haka su ne ba wai mun kasa ko mun gagara in masu bane wani abu ne wanda aka ce da dan gare kan su gari. To yawanci jejin nan wayannan bayan Allah sun sa da ilimin jejin sun san shiga da fitan jejin musamman irin kungiyar maharba da kuma sun yan bangan da yake jejin su ne. To dole ne in kana so ka cimma gari ka amfani dan gari. To Shafa, ita hukumar ta dauke su ana tafiya da su duk inda ka hari kungiyar su tana nan tana ba da taimako kwarai da aniya kuma ana cimma nasara da kuma wannan kungiya ta mai yadda Allah eh, ta fitar kula ma dai yan banga suna aiki a wurin tabbatar cewa an bibi wayannan mutane kuma an hana su ana kokarin dakile su ga aikata irin mugayen ayyuka. Kiran samun al'umma jiya taraba shine na farko a ba 'yan sanda da hukumomin haɗin kai. gurin ba da labaru mafi yawa wa'annan mutane su nasara ne lokacin suka tsornar da jama'a cewa in suka faɗa hukuma ba za a zuwa kawo musu hari kuma ita hukumar nan tana nan ba ta gaji ba a koyaushe tana nan tare da jama'a don ta kwaso hakkin su kwaso rayuwar su so ina kira ne da a rika ba hukuma bari abin da ke faruwa a in kana da shakku ko yanayin yadda mutum ke mu'amalantar area ko ko irin shiyar ko to ina kira da gaggauta kawo irin wa'annan bayanan sirrin hukumar 'yan sanda wanda mu kuma muna da alƙawarin cewa ba mu bayan mai ba mu bayanan sirri illa mu yi aiki kai kuma muna nasara da bai ku da suke kama na irin wannan bayanan sirri mu nan nasara insha Allah muna da wannan abu na ɗaya na biyu mutane su dana yada labaru mafi yawa ka samu ana yada labaru ka sai kan yanan gizo abu ya faru kuma yan sanda ba da sani ba amma yadda duka zama kan yanan gizo to irin wannan su shi suke so suna so sanayya ne suna so a san cewa suna barna to da ita da jama'a za su guje ma yada irin wannan bayanan gizo da ba zai ba su karfin gwiwa DSP Abdullahi Usman kenan jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Taraba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma tattura.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dawo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Ƙaramar hukumar Kanam ta jihar Filato ma ta fuskanci wani ƙazamin hari da ya sanadiyar mutuwar mutum sama da ɗari. Wakilin Ma'adu Abubakar na tafa da ƙarin bayani. Ita dai wani hari wato an kawo ta ne ranar Lahadi a wato ƙauyukan Eh, kukawa kiram gyambahu dungur a wadda suke karkashin karamar hukumar kanam a nan jihar plateau kamar yadda muka yi magana da mutanen da suke wayannan ƙauyuka kuma wato suka ga abubuwan da ya faru da sauran 'yan uwansu sun bayyana mana cewa hari ne wanda ba za su taɓa mantawa da shi ba ganin yadda ake kashe mutane ba su ji ba ba su gani ba akwai ɗaya daga cikin mutane da muka yi magana da ta wato ana kiranta zainab musa alhamdulillah ni ma gari ina cikin garin dangin ke kina wajen abin ya faru ai eh ni na wuri aka gama komai kafin nan je ne kawai mun gudu bayan abun ne muka zo ta nan ya kuka yi lokacin da mutanen suka shigo kayukan suka fara harbe harbe wasu ne suna gudu kan suna faɗi wasu na tashi wasu mu kuma mun ya ɗaki. ok kuma eh sha ɗaya da minti bakwai suka shiga gari to mu sai muka rurrufa ɗaki a kanmu. Haka. Shi ne gidanmu kuma ya gudu ya shiga jeji. Haka. Mu dai Allah bai haɗa mu da shi ba tun misalin sha ɗaya da minti bakwai na sai jiya karfe biyu da rabi. Haka. Ba ku gan shi ba. Yawa kuma lokacin Allah ya haɗa mu. Sai kuma ya nema mana ya nema mashin ya zuba yaran shi mu na hau mashin in gidanmu muka zo don gidan. Haka. Wallahi abun dai ba daɗin gani ba ci ba ci ba mu. wato sun dasa garin ba na gani wallahi tallahi haka wato kuna gani suna kashe mutane wallahi ga mutane suna ba su wuta suna yar su suna ba su wuta suna su su sanna leta su yar a wannan gida su sanna leta su yar a wannan gida eh duk ya ka samu ba na wasa ba haka to wato to rai dai na akuka wannan musulmai 33 aka rasa haka banda krista haka banda krista eh, eh banda misali sha ɗaya da minti bakwai in eh. nan. Suna na suna ruwan bindiga ne a kuka har misalin karfe uku. Na yamma. Har misalin karfe uku suna kisa. Ai na ransa sha biyu ba su tafi ba karfe ɗaya ba su tafi ba kafin karfe ɗaya da minti talatin ne ina kafin na suka bar kukawa. Haka. Wallahi haka Allah ya Haka amma wato eh, amma yaran ku ba sun kashe yaran ku? Wallahi yaran mu sun tsira ga mu da su duka a dangi anan. Haka. amma ba taɓa mata ba eh ba taɓa mata ba suka ce ba su yi da mata dama ok ok idan kina tafiya in kin yar danki ma sai su jira ki kama da maza suke ba da mata ba haka eh to naji an ce kamar mutane sun fara koma eh wai sojoji sun ce an ba su wata uku a wurin amma idan jama'a ba su koma ba za su iya tashi ok to shi suna komawa tabbas ah, akwai wani kuma da ake ce masa abubakar jibrin shi ma mazaunin garin kukawa ne wato ya mun bayani eh, Abdulrazak Jibrin ne daga Kukawa e to gaskiya abin da sun zo mana ne haka kwasan ba zato ba tsammani asali ma a lokacin da suka zo din sun ji labarin cewa yan banganmu sun ji labarin wani fitan da yake tashi a wani bangare da suka fito suka tafi eh. sai waɗannan din kuma su suka shigo suka ci gaba da harbe harbin su misali karfe goma na rana haka ne ya kai kaga lokacin da ake kashe mutane eh gaskiya na gani da ido na kawai da suka harbe-harben suka kama yi kawai da mashinan su ok da mashina suka shigo eh da mashina ok da bindigogi eh direba na tukawa wani shi mai harbi na baya idan ya kana gudu zai je shawo direban zai shawo kan kashi eh, na baya kuma sai ya harbe haka kusa da kusa kawai suna bi suna kashe mutane wanda suka yi daji suka eh. suna shigan daji ana bin su da mashina ana kashe su na eh. cikin garin mastil wanda ba su samu damar shiga cikin gida suka buya ba ana kashe su kamar yadda muka yi magana da shi shugaban wato karamar hukuman kanan alhaji yabu garga ya bayyana min cewa gaskiya ba su daɗin faruwan wannan abu ba duk da cewa ba su san cewa akwai wani hari mai kamar haka da zai iya zuwa a wannan lokacin ba. Tun late last year. Okay, late last year ko? Eh, okay. October, November, December, sukan zo har su tattalin mutum ɗaya ko biyu su ɗarfi nasan su sako su sake dawa su tattalin ɗaya biyu su sako da wannan abu has been on da quite some time wanda har sai muka ɗan yamfa wurin vigilante namu domin su ne da always on ground tun da hanyar ba kusa bane da local government kuma ah. hanya ba kyau eh, ko ka ga majami'an zarar tsaro Haka. More than an hour before you get to that area. Haka. Almost two hours kuma da damina ne. Okay. Hmm. haka to yanzu misali kamar mutanen wajen wani irin abu za a iya musu domin a karfafa musu gwiwan zama a wannan wajajen abin da za a musu kawai shi ne a jiya samu sansani a ajiye sojoji a gurin in suna jin numfashin soji a gurin za su dinga jin shakkan zuwa to yanzu a matsayin dai a ah, chairman dai na local wani gwamnati wani mataki yanzu aka fara dauka domin ganin cewa an kiyaye abin da zai faru nan gaba. to matakin da muka dauka ta shi mun koka an turo jami'an tsaro yanzu haka ko soji a gurin haka amma ba san kwana ka ta siya gurin ba sati ɗaya ne ba za su kai sati ba za su kai wata ba za su kai wata ba haka ne Allah wa idan zamu iya tunawa wato wannan harin duk da cewa wato shine mafi muni a shekaru kusan hudu zuwa biyar da suka wuce a nan jihar Plateau an gaida Ado Abubakar Musa wakilinmu a jihar Plateau Masu sauraro iya abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.